kafiri ina mamaki yadda malami zai fito mai sunan malami ba muna malami ba ya ce ai wa'annan nasosan da suke tafaɗi faɗi ai nasosa ne masu magana kan cewa gabanin da ke shari'ar musulunci amma masu demokuraɗiyya ba su da wannan haƙƙi da haka demokuraɗiyya ana iya zanga-zanga demokuraɗiyya ana iya fito a fallasa shugaba demokuraɗiyya ana iya fito a haƙƙin albarkacin baki demokuraɗiyya ana iya kaza ina mamaki wanda zai faɗi da wannan magana ga hadisi karara a cikin musulun ga kuma babi karara a cikin mustakharaj na abu awana sannan ga aikin magabatanmu su bini ba suna duniya ka fara demokuraɗiyya ta shahara a ƙasashen larabawa ta shahara a ƙasashen ajamawa ta shahara a ko'ina albani na duniya musamman shi albani ya rayu inda ake demokuraɗiyya haka bin usaimin haka sauran manyan malamanmu amma duk fito da suke bayarwa a yi mashi gabani da'a tun lokacin da aka fara bore a ƙasar tunisia da lokacin da aka yi zaɓe a jazair aka rosa zaɓen aka fara rigima aka ci buɗe wuta ga matasa duk fata wadda malamai suke yi cewa a yi da'a a yi a yi biyayya kuma sun san jazair algeria demokradiyya ake yi sun san haka amma suka ba da fatawa to kai gaya mani wani malami yake da cikin malamanmu na sunna da suka raye da malamanmu na sunna wanda suke salaf wanda ya faɗi abin da yake faɗa kai yanzu na bambanta masu shari'a da wanda ba su shari'a muna kalubalanta duk wani mai dalili na bambanta shugabannin musulmi masu shari'ar musulunci da masu demokuraɗiyya ya bambanta tsakanin su ya kawo mana dalili don su malamu su bambanta sun ce wajibi ne inda shugaban musulmi ne yana sallah masa biyayya in ba musulmi ba ne, in ana iyawa da shi a mashi bore a kau da shi in ba iyawa a haƙura kuma sai ana da karfi kwatan kwacin karfin shi ko sama da karfin shi da abin da malaman suka faɗa kenan kaga kenan su ba su bambanta ba tsakanin Saudi Arabia da ke shari'ar musulunci da sauran kasashen duniya da ba shari'ar musulunci sun ce ko ina ai mushi gabanni da'a ai musu biyayya yan uwa musulmi haka za ku gani irin wannan a wurare daban-daban a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yadda sahabbai suka aiwatar da irin wannan yin nasiha da shugabanni a ɓoye a asirce a keɓance ba tare da kowa ya sani ba